dan Allah ku daure ku kalli wannan bidiyo wallahi duk matar da ta yi wa wannan baiwar Allah da kyauta ko riya ne ta yi ko a ce riya ne ta yi ta yi ne domin duniya su shaida tana yi wallahi ana wa tunanin ni dai ana wa tunanin sai ta samu sakamako wajen ubangiji dan Allah ku kalli wannan bidiyo dubu ɗari. Na gode, na gode, na gode, Allah ka miki da alheri, na gode, Allah ka ki gaba lafiya, na gode, na gode, na gode. Naira dubu ɗari. Na gode, na gode. na gode, dubu Na gode. Na gode. Na gode.